Muna lafiya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masha Allah, kana magana da Umar Zakariya daga Maiduguri. Ina Umar. Umar Zakariya daga Maiduguri. Umar, Umar Zakariya, Umar, Zakariya. Eh daga Maiduguri. Umar Zakariya daga Maiduguri, masha Allah Malam Umar. Yawa na littafin ka. da farko doni dan tarika ne kai dan tarika ne na amma umar yawa na ga littafinka a tarbiya o a tarbiya ko eh bai wuce kwana biyu ba da shigowan hannu na na'am na'am masha Allah malam umar a na ga wani gudi ne na'am a inda za a bada yadda ake baka jina sosai eh ina jin gaba. ba baka jina ne magana ba ta fita malam umar baka ji sosai yau wato a cikin wannan kai kai kai akula kai akula da Allah kai akula ba mu sun ko malamai ba mu suna bugun yara haka in yaro ya da dan bulala guda biyu a yi mishi in ba ba su dole sai gugu fara assalamu alaikum wa alaikum salam yawa kana ji ba na magana ne da yara wannan da talibai ok to na'am na'am to naga wani kalma ne eh. wani guri yi magana akan tarbiya to idan muridi zai zai shiga tarbiya na'am a shafi na 23 a shafi na 23 na'am inda kake cewa wa yuhazziruhu min tilawati alquran wa darasi ilmi wa yaqulu lahu inna tilawata alquran wal ishtighala bi darasi ilmi hijabun yauqu almurida an al Ila ila hadratillahi a lokacin magana ta ce koko na faɗi maganar wace ce yauwa ko ma mane wane menene ne yanzu wannan maganan ka kawo shi na babin a tarbiya kama yusam yusamina a tijaniyuna to wannan maganan bari in dauka littafin ina zuwa bari in dauka littafin ok to ina zuwa cikin babin na kusa gari ne. ka dauka to ila salamu alaikum wa ala mi kuma littafin tanjiya na wurin nan yana tarbiyya wa alaikum assalam wa rahmatullah diba diba bulan sama ga yanar sama cikin shi ne nan cikin leda nan da leda nan wurin eh shi ne shi ne nan diba ko nan cikin guda tarbiyya ne ko a ba shi bane ko a ah, to diba to ka tsayo waje kaɗan. Da ɗan gyara kaɗan zan tare. To. Eh. hannuna shani na ashirin da uku kace yauwa maganan ka fara ne daga ya ce wai ta ba da ta labari wani malami daga ghana abdulsamad abdulsamad ba eh da shi dan darika ne kuma shehi ne kaza kaza ya ya tuba kaza to ala ala ayi halin maganar shi da ka tabbatar a littafin kada ka kawo kowa shi da faɗa eh. magana da ya faɗa na'am yawa she zai hana mu yi karatun Alƙur'ani? kuma zai tsawatar da cewa karatun Alƙur'ani zai hana mutum saduwa ga Allah to wannan maganan za a iya samun mazdari a cikin littattafin shehu ibrahim abin da nake so in kai ka gare shi ka taɓa yin yana nan littafi ne wanda ake samu wanda aka cimma da salatu da'i da'iya abinda ya kamata ya yi ko kuma kai da ka wannan maganar a littafin shi sai ka koma littafin shehu ibrahim maganganun shehu ibrahim da aka yi akan tarbiya shin da gaske ne ana wa wannan abun domin a yanzu shi da ya wallafa littafi shi da ya wallafa littafi in ba a in dai ba a yin wannan abu ya zai yi karya cewa ana wannan abun bisa da yana ya shiga dariƙar tujaniya yana ciki shekara da shekaru kuma shi ya san abin da shi yake ce ma mutane kuma shi da kansa ya sa mutane tarbiyya ya sa mutane tarbiyya shi yana ba da hikaya ne akan abin da ya sani Akram kalla da da dukkan girmamawa to abin da ya fada malam malam Umar Zakariya ina jin ka eh, abin da ya fada to ba haka kariya yawa shewa Ibrahim da kuma shewa ne ai yanzu da ya faɗi magana ai bai ce shehu ibrahim ya faɗa ba shi ne ai nace mu ka lura da wannan ka lura da wannan ba ce shehu ibrahim ya faɗa ba shi yana bayani ne tarbiyya yadda tarbiyya take kuma yadda suke yi da mutane tarbiyya shi ne yake ba da labari da ce kamar misali ya ce shehu ibrahim ya faɗa misali ya ce shehu ibrahim ya faɗa ko kuma ya ce tijani ya faɗa Ka ga wannan dole akwai bukata a gano ina shehu ibrahim ya faɗa kuma ina tijani ya faɗa amma bai jin bai jin magana ga kowa ba yana magana ne kashin kansa shi abin da ya sani kuma bai ce ma bai ce ma Ibrahim ya gwada ba inda an ce Ibrahim ya ya gwada a ah. ko Tijjani ya faɗa kaga akwai bukata dole sai an bincika ina dalili daga dattawan ya tafi sosai ka ce Shehu Ibrahim ta girmamawa ai shi yafi in dai na ce Ibrahim na ce Ibrahim ko kuna ce Shehu Ibrahim ko Ibrahim dai ai duka dai Ibrahim ya fi nake miki <laughs> To shi kenan. Ta eh, dai fahimci abin da nake nufi abin da nake nufi. Shi bai ce Ibrahim bai ce Shehu Ibrahim ya faɗa ba bai faɗa ba. Kun bai ce Tijjani ya faɗa ba. To na ji ka. Balle a ce yayi musu ƙarya shi yana bayani ne yadda tarbiyya yadda ake tarbiyya yadda suke ba mutane tarbiyya. To da saboda haka kaga babu bukatar mu ce mishi dole sai ya faɗi masdari. Tunda shi ya faɗi ne yadda ake yi bai ce. Kana ji na ko? ina jin bai da na magana da shehu ibrahim kana jin wannan in ka karanta bai kin da yace ga abin da shehu ibrahim ya faɗa ba ina ce maka na gode ka ban minti ah. da farko mai farin ciki da ka tabbatar min da cewa wannan maganan ba same shi daga maganganun shehu ibrahim ba ban ce ba a samu ba cewa na yi bai jingina gare su ba ban ce ba a samu ba ka lura ba Ban ce ba a samu ba cewa na yi bai jingina gare su ba to aka rama kalla shi ce ba mu ka gane bambanci akwai bambancin da babu shi akwai bambancin da ba a jingina da shi ba ina bukata daga maganganun shehu ibrahim inda ya hana a karatun alkurani kuma yace yana hana saduwa ga Allah ni da ya kai ka da ya kai ka da ya kai ka na makara magalla kaga kaga a cikin a cikin wannan littafin na kawo wani bayani wani dalibi wanda a nan garin Gusau a nan garin Gusau ya shiga tarbiyya kuma yana makarantun yana makarantun yan tijaniya ne ina rantse maka da billahi da la ilaha illa shi da kansa ya gaya mana cewa da ya shiga tabiya sai da aka ce na kare karanta alqur'ani to akramakalla yanzu a ka'idan ilmi akramakalla na san ka da shekarunka da ka idan za a dauko magana akan titi daga bakin mutum a tabbatar a cikin littafi idan misali a indi haka ne sai mu dauki maganganun Yan boko haram mu kafa shi da akan addinin musulunci mana in dai haka ne yanzu abubuwan da suke suna ikirarin cewa sun dauka ne daga addinin musulunci to da gaske ne haka ai ba haka ba ne ba su dauka daga addinin musulunci ba ba su dauka ba yawa to hakan waɗannan mutane ba su dauki wannan maganan daga tarbiyyan shehu ibrahim ba kariya suka yi wa shehu ibrahim da akwai ina so abin da ke waruwa abin da ke faruwa yadda yadda kai yanzu kai yanzu kana ganin cewa duk masu yi sa mutane tarbiyya suna sa mutane ka karatun alkurani cewa ba su doke shi ba daga ba su doke shi ba daga ainihin ainihin shehu ibrahim ba ko ba haka ake so ka faɗa ba abubuwan da suka faɗa cewa wanda ka kawa cikin littafinka shehi zai hana muridi karatu alkurani kuma ya ce karatun Kur'ani zai hana mutum saduwa ga Allah na ce wannan maganan ce karya ce ba ta bayi ba A'a, kar ka ce karya ce, abin da nake son ka gane ka ce karya ce, su suna faɗa ne. Tun da ai kaga tarbiyya, kaga wasu su abubuwa na ɗari biyu na na na na tarbiyya. Ana karɓarsa ne akan ne. To ana lakkana mu mutum shi shine, akan lakkanawa ake yi. To ana lakkana shi ne ga mutane, kuma ai ba dukkanin abubuwan da ake yi ga tarbiyya ba, ba dukkanin su ne gaba ɗaya za ka iya samun sun rubuce ba tunda abinda ma suke faɗa waɗanda suka shiga tarbiyya suna bayanin cewa ana ce mutum sirri ne a takaice ana ce mutum sirri ne kakanin ka shiga tarbiyya za a faɗa maka cewa sirri ne tarbiyya duk maganan nan ba za a iya samu daga cikin to na bar shawai Ibrahim to wani a cikin almajiran shi ko na Najeriya nan waɗanda suka zauna gaban su shek abokan a cikin sanka da su shek ah, sani kafunga da sauransu da namu nan da guguri su abul su shek abubakar almiskin da dai sauransu to iri wannan magana na hana muridi a cikin tarbiyya za a samu maganganu a cikin maganganunsu ko na audio ko a cikin littafi akwai babu in akwai na tun tun da aka ce sirri ne malam tun da aka ce abin sirri ne tunda aka ce abin sirri ne kuma sun shi wannan wanda da yake wannan magana na dana, wanda aka sun ka karyatar da shi da a ce yana cikin da a ce yana cikin dariƙar tijaniya ne yake faɗan wannan ai da ba za ka karyatar da shi ba jina malam Ina Umar Zakariya. Muna tare da waɗanda suka yi tarbiyya, ni na yi tarbiyya ba adadi waɗanda suka yi tarbiyya a yanzu muna tare da su ba zan iya irgo maka su ba sun tabbatar da ko da wasa ka tabbata diga abin nake so ka gane ka taba jin wani katin na Ahmad Gamba yana bayani akan tarbiyya ka taba jin shi Ahmad Gamba na Kano wanda ya rasu ka taba jin shi yana bayani akan tarbiyya eh na ji to kaga shi shi ma da kaga ya ce yayi tarbiyya ko kuma yayi bayani ga yadda tarbiyya take yanzu ne saboda haka yanzu misali ko da misali kai yanzu misalin irin yanayin yadda kai tarbiyya yana da bambanci da shi wanga malami ya faɗa to ai baka da wani dalili na karyatar da shi cewa duk inda ɗan ɗari ta tijaniya suke ce irin tarbiyyar da aka yi maka ce irin ta aka yi mako ina baka da wani dalili. domin abubuwan da ka kawo na kaza ba shi zikiri kaza a lokaci za kaza za hana mutum karatun alkurani kamar yadda na faɗa maka. Eh. Cin da mai yadda faɗa ai na kawo magana yanzu abin da za ka yi yanzu ka koma ma littafin da ya wallafa ka gani shin abin da ya faɗa shin haka ne ya faɗa ko bai faɗa ba. A takaice. Wanda kake son ka kare ta da abin da ya faɗa. Kuma mutum ne wanda a shararre ba mutum bane wanda wani kasan kana ce kana an bata wasu manya-manyan malamai a nan shi ma duk gana an san shi mutum ne sananne. Mutum ne sananne. Ba wai mutum bane irin wanga a ce haka na lokal ko haka wanda kowa bai san mutum ne wanda kowa gana an san shi. mutum ne shahararre a takai littafi ne wanda ke ya wallafa littafin ya yaɗu ko ya yaɗu ko ina dama littafin ya yaɗu ko ina a cikin duniya to na gode a takaice mutum ne wanda a shahararre kuma shi yana ba da bayani ne akan abin da su suke yi wajen sa mutane tarbiyya abin da yasa dama na yana bayani ne akan abin da suke yi yadda ake sanya tarbiyya yadda suke yi shi ne yake da bayani kuma ya faɗa maka ga wanda ya karɓa ga wanda ya karɓa ma ya faɗa maka ga wanda shi ma ya karɓa in ka karanta littafin duk za ka ga wannan to alhamdulillah dama dalilin kiranka ko zan iya samu ko zan iya samu eh? magana tunda ka tabbatar min magana ce ta kan titi to na gode wace magana ce wace magana ce ta kan titi a magana ce ta ba magana babban malami babban malami irin sai ya shiga tarbiya ya hito yana bada bayani ko a ce magana su kan titi ai Muhammad Yusuf ma babban malami ne shekau babban malami ne mahaddatu ne sun ce su sun dauko ah, ai waɗannan ba bi ai abin da ake nuhi da malami wanda yake an san sananne ne malami ne wanda yake sananne wannan shekaru da abin nan su waɗannan ta ba ba wasu na aiki ba ne da abin da Qur'ani da hadisi ya zo da shi ba sunan malami ne wanda yake babban malami ne wanda yake a lokacin da yake tariƙa tujaniya ai ba wanda ya karatar da shi ga abin da yake faɗa yanzu wai da To borrow airtime from MTN or dial star